Sharkwatar tsaro ta ƙasa ta fitar da jerin sunayen kasurgumin 'yan bindiga da ta hallaka a bata a bata kashin da suka yi. randuna ta fitar da sunayen ne a ranar Alhamis asmaman da ta yi tsakanin watan Janairu zuwa Maris. Cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran rundunar Mandatar Edward Bube fitar ga manema labarai. Ya ce a yanzu haka an yi nasarar hallaka guda 2,351 da kama 2,308 yayin da aka ceto waɗanda aka yi garkuwa da su guda 1,241. inda ya kara da cewa an yi nasarar hallaka kwamandojin 'yan ta'addan ne 'yan su da suka kaddamar a yankin arewacin Najeriya.